والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب su ne waɗanda suke sada duk abin da Allah ya umarni a sadar na zumunci kuma suna jin tsoron ubangijinsu irin jin tsoron da yake saka su aikata umarninsa su nisanci haninsa kuma suna jin tsoron Allah ya musu hisabi bisa duk abin da suka aikata na sabo domin duk wanda aka bi diddigin hisabinsa to ya hallaka